To da farko za mu fara da duba dangantakar da ke tsakanin Amurka da wasu kasashen Afirka, duba da cewa a kwanan nan ne shugaba Donald Trump ya ƙara wasu ƙasashe shida cikin jerin waɗanda aka wa bizar shiga ƙasar saboda dalilan tsaro, kuma huɗu daga cikin waɗannan ƙasashen na Afirka ne. Ko da yake masu sukar lamiri na jefa alamar tambaya akan tasirin da matakin zai yi akan dangantakar da ke tsakanin Amurkar da nahiyar Afirka. Wakiliyar murya Amurka Patsy da Kuswara ta hada mana wannan rahoton. Najeriya ita ce ƙasa mai mafi girman tattalin arziki wacce kuma ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. sannan babbar kawa ce a yakin da amurka ke yi da ayyukan ta'addanci inda har ila yau take da 'yan ƙasarta da dama da ke zaune a amurkar sai dai Najeriya ta kasance cikin jerin kasashe shida da shugaba Trump ya sanya a sunayen kasashen da aka haramtawa bizar shiga Amurka baya ga Eritrea, Myanmar, Kyrgyzstan, Tanzania da kuma Sudan. Idan kuka lura da abin da ke faruwa a sassan duniya, ya zama dole mu tabbatar mu ta samu kariya. Matakin da hukumomin Amurka suka ɗauka zai haramta wa 'yan Najeriya da ke sha'awar zama a ƙasar samun biza har sai Najeriya ta inganta matakan tsaro wajen bada fasfo ɗinta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da takwaran aikinsa na Najeriya a ranar Talata inda ya bayyana kyakkyawan zato kan abin da zai biyo baya. A cikin sanarwar shugaba Trump ya ce Najeriya muhimmiyar ƙasa ce cikin ƙawayen da ke taimakawa Amurka a yaƙi da ta'addanci kuma ya lura da yadda ƙasar ta himmantu wajen ganin ta inganta fannin raba bayananta. kamar 'yan najeriya mafi akasarin 'yan kasar eritrea myanmar da kagistan su ma an haramta musu samun bizar ta amurka wacce za ta ba mutum damar zama a kasar yayin da 'yan sudan da tanzania ba za su iya shiga gasar samun katin izinin zama a amurka da ake kira green card lottery ba Ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Unyama ya ce matakin da Amurka ta ɗauka ya shammace shi, amma ya sha alwashin ganin an inganta bayanan da suka danganci tsaron ƙasar. Muna ɗaukan matakan da za su inganta rumbunan bayananmu ta yadda Amurka da kowa da kowa zai iya samu ba tare da ɓata lokaci ba, har ma da ƙasashen da ke da mambobi a rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta Interpol. Nan ba da jimawa ba, za mu samar da waɗannan bayanai. Ministan ya kuma amince cewa lallai Najeriya na fama da matsalolin tsaro ciki har da na 'yan ta'addan Boko Haram waɗanda suka sa miliyoyin 'yan Najeriya tserewa daga gidajensu amma babu wata kwarar hujja da ke nuna cewa ƙungiyar barazana ce ga Amurkawa. Sai dai wannan haramci na bizar ta Amurka bai shafi masu neman bizar yawon shakatawa ba lamarin da ya janyo suka ga wannan mataki da gwamnati ta ce ta ɗauka saboda tabbatar da tsaro. temporary visitors are the ones with the capacity to Masu zuwa ziyara ta ɗan wani lokaci su ne suke haifarwa da kansu matsalar da suke fargaba. Mutumin da ke da tsayen wurin zama a Chicago ko New York ko yake da tsayayyen wurin aiki ba zai taɓa sa kansa cikin wata matsala ba domin za a iya kama shi. Ra'ayin shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi wacce ta ayyana wannan mataki a matsayin nuna bambanci ya yi daidai da na Dani Bahara na cibiyar bincike ta Brookings Institute da ke nan Amurka. Abin da muke gani shine wata irin gwamnati ce da ke ɗaukan tsauraran matakai a kan baki, Inda mafi akasarin abubuwan da ake zargin su a kai ba su da tushe ballantana makama. sai dai masu adawa da wannan mataki na ikirarin cewa hakan zai iya kasar karfin faɗi a ji da amurka ke da shi a idan duniya Bakin da suka zo karatu za su iya zama riba ta fuskar diflomasiyya. Abokananmu ne, ko kuma kuna so ku yi amfani da kuɗaɗen domin ku gina barikin sojoji ko ɗaukar ƙarin matakai na tattara bayanan sirri tare da sa ido akan kan al'amura? Wannan wani zaɓi ne da ya rage wa hukumomin Washington. To a rana ita yau ne wato 21 ga watan Fabrairu ake sa ran dokar za ta fara aiki wacce har ila yau ta shafi wasu 'yan kasashen Iran da Libya da Somalia da Syria da Yemen da Koriya ta Arewa da kuma Venezuela.